Wannan shine zagaye mafi girma da shugaban jam'iyyar PNDS tarayya ke gudanarwa a yankunan karkara tun bayan da aka tsayar da shi a matsayin ɗan takarar 2021 a watan Maris ɗin da ya gabata. Bayan yankunan Doso da Tawa, tawagar ta bazun Muhammad ta ziyarci yankin Zandar. La'akari da faruwar wasu abubuwa a yayin jerin gangamin da jam'iyyar mai mulki ta gudanar, yasa sa 'yan adawa zargin an taka doka. Garba Ambali Dauda shine sakataren jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa. kamfani ne yake ga yi wannan kowa sani amma ana neman a yi wani wata kwaskwarima a ce an je ganin talakawa ko an je a'a dan takara na fiyan da sarayya kamfani ce yake yi ya kamata a ce wanga abu ya dami makin kasa ga haka zaɓe ne za mu je tun yanzu an fara nuna alamu na ba za a yi gaskiya ba za a yi adalci ba sai dai sun muhammad na cewa akwai rashin fahimtar nauyin da ya rataya a wuyar dan siyasar da ke fatan samun karbuwa a wurin talakawa ita dokar tana ta so mutum ya je a gane shi ina da niyya in ci gaba da gadin nan nan duk wuraren nan da ban taba gani ba na je in gan su in gan mutanen su su san ne su so ne wanda bai san ka ba yana son ka wanda baka sani ba kana jin tausan shi ne kana ya tuna da shi ne ka ce ga alkawalin da na doka gaban shi baka iya a shi kenan dole na siyasa inda yana da matsayi kamar nau haka na shugaban babbar jam'iyya in ba na da karamar jam'iyya yake so ya girma dole sai ya wurin talaka sun san shi ya san su ya doki alkawali hotunan da aka yada a shafukan sada zumunta sun yi nuni da cewa dan takarar na PNDS tarayya ya yi amfani da motarsa ta ministan cikin gida a yayin wannan zagaye to amma a cewarsa shi da kansa ya san cewa a nan ya aikata ba daidai ba eh, abin da aka saba yi kullum in kana hutu a Nijar kana zuwa da motocin aiki eh lalle wannan zargin aka mini shi yana da tushe sai sabilillah na yarda da haka don dai al'ada ce amma lala al'ada ce ya kamata mu barta ni da na ɗauki alkawari za ni barta nan gaba shi za ni siyasa ta ba za ni ita da mota a nasu bangare 'yan adawa na ganin ya kamata doka ta yi aikinta don kawo ƙarshen aikata irin wannan mummunar ɗabi'a ta 'yan siyasa a nan gaba a cikin tsarin juju in ka ce ka yarda da laihinka kenan doka za a duba yadda kamata a yi maka sassauci kenan mu yanzu shine muke jira juju yau ya ce eh, wannan ɗan takarar ga shari'ar da ya kamata a ce ta haushi amma kun adawa kun shigar da ƙara ne akan faruwar waɗannan abubuwa eh mu kama cikin tsarin mu kama muna jan hankalin mutane ne don su fahimci abin a yadda jam'in siyasa ke gwagwarmayar neman yardar talakawa a yayin da ya rage sama da shekara ɗaya a halarci rungunan zaɓe alamu ne da ke nunin za a kece ni sosai a tsakanin 'yan takarar da ke fatan ɗare kujerar shugabancin ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar